Bismillahir Rahmanir Rahim. Ƙarshen makirci kashi na sha takwas. Hakika zan yi eh, misin uwar ɗakin. Yarinya mai hankali da sanin ya kamata, ga kyauta da tausayin na ƙasa da ita, mai gadi ne yake karanto wannan zancen a zuciyarsa, cike da damuwar rabuwarsu. Misalin karfe uku ta isa asibiti, ta yi fakin mota a parking space, waya kawai ta riƙe a hannu ta shiga ciki. word by word take bi tana sallama da nurses da sauran batman na asibitin kana ta dawo reception ta shiga pharmacy ta yi sallama da su sannan ta nufi office din Dr. Ahmad Dr. Nazir Dr. Emeka duk ta yi sallama da su sai ta shiga office ɗinta ta shiga bin sai da kallo tana murmushi hawaye ne dan ciko idanta sai ta yi saurin sharewa sai ta wuce office din Dr. Bilal wanda shine jerin karshe kuma a lungu yake ta isa bakin kofar kenan ta kama hannun kofar ta ta ta ja za ta tura sai ta ji ana sheka dariya ja ta ta tsaya don jin hirar da suke sai ta ji dr bilal na cewa alhaji nura ayin gaya maka na haɗa mata makircin yanzu haka ma ta gama haɗa kaya yau ɗin nan za ta cika ma ta iska ya ƙara shi maganar yana dariya da kyau babban likita da alama kai kafi ni iya makirci ma wato ka ce ka haɗa mata mugun zarge mai wuyar kwancewa gaskiya ina godiya sosai yanzu abu guda ya yi saura shine in ka karasa zan cika maka miliyan biyar ɗinka ha ha ha a Allah ka bani nan da sati biyu ma zan kammala komai domin kisan mummuke zan yi masa wata allura zan masa wanda a hankali zai ta zai ta tsintarsa har sai ya mutu kaga in na tashi rubuta report zan ce dalilin barin Dr. Fadila ya sa shi shiga damuwa wanda ya kara masa wani hauka shine sanadin mutuwarsa wani irin ja da baya Dr. Fadila zuciyarta ya shiga har baya da sauri da sauri irin ta ya kawo kwalla sai ta sanya bakin tabarau zuciyarta ta yi wani dakewa lallai wannan yakin yanzu aka fara ta ta faɗa a ranta amma kai mugun shege ne kafi ni iya makirci nura ya magana yana dariya Allah kuwa in gaya maka alhajin Allah da mu take wasa babu abin da nake buri a duniya yanzu face na ga da Dr. Fadila ta kaskanta ja da baya ta shiga yi tana girgiza kai mutum mugun ice kai masa rana yayi maka dare Allah ka shiga tsakanin nagari da mugun cikin sauri ta fita a reception din Nambar Khalil ta yi dalin ringin biyu ya ɗauka. Khalil ina so ka sauya ma buro kaya yanzu nan ka sanya masa daga cikin kayanka in kana da fesin kaf ka sanya masa kar ka wuce minti sha biyar ga nan zuwa bakin gate ɗin gidan ka yi hanzari ta yi maganar a gaggauce cike da tashin hankali bata jira amsarsa ba ta kashe khalil ya shiga daga zaunen da yake a ɗakin ya fita zuwa inda yake kwana ya ɗauko riga da wando ƙananan kaya ya nufi ɗakin imran ya sami imran a tsaye ya jingina kansa da bango khalil ya je ya dafa kafaɗarsa da sauri imran ya jiyo ido ya yi jajar saboda tsabar kuka Khalil ya taimaka masa ya sauya kayan marasa lafiya da nashi. Da ƙyar wandon jins ɗin ya shiga jikin Imran sai ya sanya masa gulon facing cap. Khalil ya ɗauki kayan da Imran ya cire ya sanya a kan gadon ya haɗa da wani filo ya jera a kamar mutum ne kwance bisa gadon sai ya rufe da wani bargo. Hannun Imran ya kama suka fito wani irin hasken farin cikin ne ya fara ya ƙara rufe zuciyar imran wanda sai da ya bayyana a fuskarsa ya tabbatar yau ne ranar barinsa wannan gidan. Khalil na gaba Imran na biyar da shi a baya haka suka fita daga gidan securities basu gane Imran ba saboda a tunaninsu wani bako ne ya zo kuma basu kawo cewar tare suke da Khalil ba saboda sun ba da tazara a tsakaninsu suna fita Khalil ya nuna masa motar Dr. Fadila da yake wurin shi kuma ya yi gaba abinsa imara kuma ya nufi wurin motar da fadila kofar baya ta buɗe masa ya shiga ya jawo da ƙarfi ya rufe sai ta sanya lak cikin hanzari ta bigi motar ta tadda kalar wanda ya kusa isa cikin asibitin ta yi fakin gefensa ta sauke gilas ɗin mota kalar ya sanar da kansa ta windon mota kalar ina so ka bar asibitin nan sai amma ka dawo yanda babu wanda zai fahimci kana da masaniyar ɓatar imara sannan ko da an tambaye ka kar ka nuna ka san komai ga 50k ka yi wata buƙatar da su sannan dan Allah in buƙatar kuɗi ya taso maka ka kira ni a waya ka sanar min insha Allah ba zai gagara ba na gode anti Allah ya kara buɗe ya sa ki haka ya kuma tsare hanya insha Allah zan kasance mai yin shiru ba zan nuna na san komai ba ya magana yana murmushi dan ya ji daɗin kyautar da ta yi masa haka suka yi sallama ya wuce da sauri dan barin asibitin Fadila tana isa ciki sai ta fakin ta juya baya wurin Imran. Bro zauna zan je na dawo ban da barna. Fuskar sa dauke da murmushi ya dago suka hada ido. Wani irin yarin Fadila ta ji a jikinta saboda kwarjinin da Imran yayi mata. Yana limshe ido kamar mai jin barci. Wani irin shauki ya shiga na farin ciki wanda suka bayyana a cikin idonsa. Murmushi kawai yayi mata sai ita ma ta marmasa. Ta fita a mota tare da rufewa ta nufi reception. Ofis ɗin Dr. Bilal ta nufa kai tsaye ta kusa kai a ciki. Suna ganin ta sai duk suka shanye dariyar da suke kwasa. Alamar rashin gaskiya ya bayyana a fuskokinsu. Hai Dr. Bilal, yau dai zan bar ku. Na zo mu yi sallama. a yayyafi juna kuskuren da na yi maka ka yafe min ni da matili na yafe maka komai ya wuce yanzu mun zama abokai ta yi magana tana murmushi tare da miƙa masa hannu don su yi musabaha mamaki ya cika bilal bai taɓa zaton haka da gare ta ba tun da yake bai taɓa ganin ta gaisa da wani namiji da hannu ba amma yau ta bashi su yi musabaha alamun sun nuna kenan ba ta cikin damuwa na yi zaton za ta shiga damuwa saboda za ta bar nan da kuma buroza take kirarin dan uwanta ne farida ta katse masa zancen zucin da yake yi big bro big doctor hannuna ya sage ko ka yi mamaki ne hala to dr bilal me rayuwa gwara na rabu da kowa lafiya kuma burina na goge duk wani saɓani da ya taɓa haɗa ni da kai sai mu zama abokai ko murmushin yaƙi ya sai ya miƙa mata hannu suka gaisa ai dole na yi mamaki gani na hakan bai taɓa faruwa ba shi ya sanya gaskiya dakto za tafi ki bar mu da misin ɗinki hop za ki dinga kawo mana ziyara ko i e, in haka. in har na shigo Abuja za ku gani ko dan saboda in duba jikin Broza Alhaji Nura halade ka so ma samun kotsala a kwakwalwa ne ka zo ganin likita ta juya maganar ta ga Nura wanda ta mai da kallanta gare shi haba dai hauka kuma likita kawai dai ina fama da ciwon kai ne na sha magani har yanzu ba sauki shi yasa na zo wurin likita ya duba ni ko akwai maganin da ya dace na sha kin ji dalilin zuwa na ayya sannu Allah ya kara lafiya ka gaida ƙawata ni zan tafi ina muku fatan alkhairi yauwa na yi mantuwa da tabilan ka je system ɗin da Director adam a can na tura masa komai da haka folder browser yana wurin abubuwa sun min yawa shi yasa ban samu tura maka ba da fatan zaka kula min da shi sosai an gama Dr. Fadila zan kula miki da shi fiye da yadda kike masa ai tun da dan uwanki ne ni ma ya zama dan uwana masha Allah I'm really appreciate. Allah ya ƙara zumunci. Daga aka tafi ce fuskar ta ɗauke da marmashi. Kamar suna jira ta fita, Dr. Bilal ya ce kaga shegiya da sabon salo, bata san mun shiri bata san mu shirya ba sai yau. Kullum haka take sauya kamar hawainiya. Ha ha ha, na ga alama, amma ka san wani abu kuwa? Ita ce next target ɗina fa. Ina gamawa da Imran, zan far mata har sai na ci nasara a kanta. Duk wannan kayan alatin da take yanga da su sai na more su, na mayar da ita tamkar karya. kai abokina ashe kai ma kana cikin jin yunwar ta hmm. kai dai ka san da kasanta yanzu kenan ni da na daɗe da ita na yi kwakwa da kulafici don na same ta amma ina abin ya ci tara har mari uku na sha a gwanta banda zagi da wulakanci shi yasa ne mamaki da ta zo neman sulhu yanzu kuma har yanzu ban cire mai tata a kanta ba burina na mallaki abin da take takama da shi kar ka ji komai da zarar abubuwa sun daidaita zan baka aranta ka sha miya dama ba auren ta zan yi ba kawai za ta zama wurin hutana ne kawai ha kai haba dan Allah lalle na so matsimayen jiran wannan lokaci na yi ƙarshen ji da, kanta Imra yana zaune zaman jiran Fadila ta dawo ku zai mata ta ɓullo ta gefensa tana zaune sun sanya tirolin Fadila a tsakiya dan uwa ya kaga lamarin da fatan ka fahimci yau ne ranar barin ka wannan gidan to ka sani wannan dalilin yasa na ki zuwa tsawon kwanaki saboda ba zan taba hana abin da Bilal ya shirya wa Fadila ba domin ta wannan hanyar ne kai ma zaka samu kabar bar gidan Imran ya juyo yana kallon ta yana marmashi alhamdulillah anti baba babu abin da zan ce miki face Allah ya biya ki da gidan aljanna hakika yau na fahimci komai na gode sosai domin kin zame mani wani jigo na rayuwata to ga mutuniyar nan ta dawo bari na wuce Allah ya sauke ku lafiya amin anti kuzaima ya amsa yana murmushi sai ta bace. farida ta so ta buɗe kofa ta zauna mazaunin direba ta ɗaura belt ta. kana ta sanya ki ta tada mota ta fice a nutse da yake motar tuntuce ba za ka taɓa ganin na ciki ba sai dai wanda yake ciki shi ke kallon na waje fadila ta hau bisa titi ta soma gudun ban mamaki don barin garin abuja wani security ne ya zo wuciya ta kofar ɗakin imran sai ya leƙa ganin kamar mutum da bargo an rufe sai ya je ya duba ko kila bai da lafiya ne yana janye bargon ya ga kaya da filo ne a wurin mamaki ya kama shi sai ya leƙa toilet nan ma wayan ba alamar mata da sauri ya fita ya samu sauran security ya gaya masa halin da ake ciki duka suka nufo ɗakin suka bincike ba kowa a ciki a iya sanin su sun san daga Fadila ta bar asibitin balle su kawo tunanin ko yana ofis ɗinta sai da suka duba gidan ko ina ba su ga Imran ba da sauri suka kira wayar security duka na asibiti suka shaida masu bacewar mara lafiya duka suka shiga duba shi gaba ɗaya cikin asibitin cikin ƙanƙanin lokaci labarin ɓatar imran ya karaɗe asibitin da rawar jiki nurse maryam ta nufi asibitin ɗin dr bilal ba ko neman izini ta kutsa kai cikin dr bilal ya ce lafiya za ki shigo min ofis ba tare da neman izini ba get out ya faɗa a hasale um, ka yi haƙuri dama na zo gaya maka feshin ɗin dr fadila da ta yi maka handling over ya ɓace what Nura da Bilal suka faɗa lokaci ɗaya, a tare suka miƙe, a hanzarce suka fito farfajiyar asibitin. Shugaban security ya tara duk masu tsaron asibitin, ya shiga zazzaga masu masifa. Ya kira gateman aka ce ya faɗi wayan las wanda ya fita a mota, ya sanar da su ba zai iya ganewa ba, sai dai a duba ta CCTV. cikin hanzari suka nufa ɗakin security tv suka shiga bincikawa nan take motar da fadi da ta fito ita ce mota ta ƙarshe da bata jima da fita ba sai kuma motoci biyu da suka shigo wanda a yanzu haka suna a parking space Tuttabula da ke tsaye yana kallon abin al'ajabi, ya fito yana sharce zufa ya kira nambar director Adam, ya shaida masa abin da ke faruwa. Nan take director ya saki abin da yake yi, ya nufa wurin ya same su a tsaye, duk sun yi cirko-cirko. A gaskiya director abu samun Dr. Fadila, domin ita ce ta sace shi, kuma kaga wannan mutumin dan uwan mara lafiyar ne. Ya zo akan maganar za su fitar da shi kasar waje dan duba lafiyarsa a can. Dama baya kasar dawowarsa ne, ya sami labarin accident din da dan uwansa ya yi, shine ya zo ya same ni akan maganar cewar Bilal. ya maganar ransa ɓace yana nuna nura darakto a taimaka a yi wani abu a kai a nemo min dan uwana in ba haka ba yanzu zan kira hukuma wata yaya kuke sakaci da aiki a ce a ɗauke mutum ba ku sani ba cewar nura darakta adam ya matso kusa da nura ka yi haƙuri za mu ɗauki mataki insha allah dan uwanka zai dawo lafiya nan take da bilal ya kira wayar dakta fadila tana ganin kiran taimur murmushi ta sanya zaka sun san ta tafi da imam sai ta ɗauka Dr. Fadila me yasa zaki tafi da shi bayan kin mini handilin oba? Dr. Bilal ina so ka gaya wa abokin harkallar taka cewa wasan yanzu aka fara mu zuba ni da ku mu ga wanda zai yi nasara. Tai maganar tana dariya. Dam gaban Dr. Bilal ya buga, jikinsa ya soma fidda gumi tashin hankali ya nuna karara a fuskarsa tare da shiga rudani sai ya kasa farta mata komai ya shiga tambayar zuciyarsa ya aka yi ta san shirin mu. Darakta ne ya matso ya amsa Fadila, "Wa me yasa kike yin haka ne? Maza ki dawo da mara lafiyar nan tun kafin ranki ya ɓaci." Darakto, ina da damar ɗaukarsa domin ni ce na kawo shi asibitin, na yi admitin ɗinsa, don haka ina da damar yi masa transfer zuwa inda nake don ci gaba da kula da shi, don haka duk abin da za ku yi ku yi amma ba zan dawo da shi ba don kun kai ni makwara. Sauran bayani kuma sai ka tambayi Bilal, zai gaya maka dalilin tafiya da shi da na kit sai ta kashe wayar. ransa ya yi mugun ɓaci sosai, nan take ya kira PDO 'yan sanda ya shaida masa komai. Cikin kankanin lokaci suka iso nan asibitin. sai aka nuna masu lambar motar ta cctv ta cctv dpo ya kira kwamishina ya sanar da shi komai sai ya masa umarni da su bita su dawo da su duka Nura bai so haka ba saboda gani yake in suka shiga hannun 'yan sanda asirin su zai iya tonuwa. Cike da tashin hankali ya shiga mota ya bar asibitin. A hanya ya kira su gamzaki ya sanar da su komai. Ni dai in kun kama su ku kai min su gidan gona ta na Kaduna a nan za mu kaddamar musu dan Allah kar ku bari 'yan sanda su riga ku kama su. Yayi maganar yana jaddada musu kana ya kashe wayar ya nufi gida. Dr. badila gudu take a mota sosai numfashin ta na kai komo da sauri. Kana karanta ka san tana cikin rudani da tashin hankali. Tattaunawar Dr. Bilal da Nura ne yake ta mata yawo a brand ɗinta. Tana son sanin shin wai Imam shine Imran? Shin Baba Habu shine ya haifi Imam? Tabbas suna mugun kama da wanda na ga hoton shi a ɗakin Inna Rabi. Kama ce ko kuma Imran ne? Amma ai Nura ya tabbatar da sun kashe shi. Me yasa suke son kashe wannan? Yanzu na tabbatar da sun biyo bayana. Ya Allah ga mu gare ka. zancen zuci take yi har ta isa garin sileja ta sami gefen titi ta fakin lambar baba habu ta kira ranyin biyu ya dauka ta ce cikin gaggawa baba habu ne ce dr fadila gana a sileja a bakin titi ka yi sauri ka fito ka amshi mara lafiyar nan wallahi kashe shi suke son su yanzu haka sun biyo bayana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gani nan zuwa abinda baba iya faɗa kenan sai ta kashe wayar hankali ta tashe baba habu ya zo ya same ta sai ta fito a motar ta zagayo suka kara gaisawa baba habu cikin tsoro ya ce yata zan gaya mata gaskiyar lamari ba ni bane mahaifin wannan ne ban san shi ba ba ko sunansa ban sani ba ni ne na raɗa masa imran Imam, saboda a lokacin ina tsoron sanar da ke gaskiya, don kar ki ki taimakonsa, wallahi ban haɗa komai da shi ba, ni ma taimakonsa ne, don girman Allah, ki tafi da shi, ki ɓoye shi, ina tsoron, kar su gane ni ne na tsinto shi daga cikin ramin da suka rufe shi. Ya ƙarasa magana yana mai matsar kwalla Wani irin jiri ne ya kwashi Dr. Fadila da sauri, ta jingina bayan ta jikin mota. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. kawai take faɗa sai da ta samu natsuwa kana ta ɗago kai ta kalli baba yanzu ina zan kai shi ba ni da inda zan ajiye shi rayuwata tana cikin hatsari tun da suka gano ni ce na gudda shi tabbas za su fara farauta ta me yasa baba tuntuni baka sanar da ni ba sai yanzu da lokaci ya kure mana ya Allah ta farauta tana jijjiga kanta imara yana zaune a mota duk yana jin zantawarsu. Murmushi kawai yayi, haka nan ya ji son Baba Habu yana ratsa duk bargon jikinsa. A da ya shiga yi akan Allah ya kare shi daga sharrin sunura Nura. Dr. Fadila ta koma ta shiga mota ta bar Baba a tsaye wani akwati ke jikin motar ta buɗe ta ciro kuɗi masu yawa wanda ita ma bata san yawan su ba akalla za su kai dubu ɗari ta miƙa wa baba hawa baba ga wannan kuɗin ka ɗauki iya iyalanka ku bar garin nan domin har kai ma kana cikin kana cikin tsari kar ka bari ku kwana a garin nan ni zan ji da matsalar insha Allah Allah yana tare da mu bayan kwana biyu zan neme ka a waya maza ka hanzarta yamma mata yi tana gama faɗar haka ta tada mota ta figa a guje baba ya bi ta da godiya tare da addu'a jikinsa na rawa ya bar wurin ya nufi gida baba habu yana isa gida ya samu hansatu na tsintar shinkafa ba ko sallama ya kwala mata kira a hanzarce ta ajiye tiran da ke hannunta malam lafiya na ganka a birkice Hansatu tashi tashi mu bar garin nan akwai matsala wani irin mu bar gari ina za mu je to kaga malam kar ka hau tsinaman hannun ciki na kaman magana ta fahimta Ɗaki ya wuce ba tare da ya tanka mata ba, ya shiga haɗa suturarsa a gana Masgo. Cike da masifa Hanzar ta biyo bayansa, ganin yana haɗa kayan sa. sai ta gaskata da cewar ba lafiya. Jiyowa ya ce, mutumin da na ciro a rami a damunar bara shine mutanen da suka kashe shi suka gano yana raye. Likitan nan da nake baki ta, ita ce za ta gudu da shi zuwa Kaduna. A yanzu haka sun sanya an biyo sahunsu, ne ta kira ni yanzu ta bani wannan kuɗin don mu bar gari saboda kar matsala ta shafe mu. Salati Hanzar ta sai ta nufi ɗakinta da gudu, ina zama bai ganni ba, haka kawai daga taimako ka ja mana masifa tana haɗa kayan tana ka bambami. karfe biyar saura kwata suka ɗauki jakarsu na gana masgo Baba Abu ya rufe gidan ko sallama ba su yi da makota ba sai ka nufi tashar mota. Sun yi sa'a motar Katsina saura mutane uku. Baba da Hansatu suka shiga masu saboda su yi saurin tafiya. Baba biya kuɗin kujera ɗaya da ya rage. Minti goma da zuwan su tasha motar ta daga zuwa garin Katsina. Ta masu saurare, a nan za mu dakata. Ka amma kafin nan masu saurare muna ƙara tunasar da ku da ku danna mana subscribe da liking da sharing da comment. Sannan a koda yaushe mami ba tana ƙara maku fatan alkhairi dai.